Ƙungiyar matasan Najeriya ta mayar da martani a kan kalaman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi game da matasan Najeriya a cikin makon jiya. Kalaman da shugaba Buhari ya yi dai a birnin London, inda aka ambato shi yana bayyana cewa matasan Najeriya suna da ragganci. Sun yi matuƙar janyo cece kuce tare da mai da martani daga wasu ɓangarorin matasan. A wani taron manema labarai Amina mataimakin shugaban ƙungiyar matasan Najeriya mai kula da jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Comrade Muhammad Muhammad ya ce suna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya hanzarta neman gafarar matasan Najeriya. Abin da bai mana daɗi ba shine da inda ya yi maganan da lokacin da ya yi magana da kuma yadda ya nuna cewa wato samarin najeriya wasu samarin najeriya samari ne wanda suke zama ba sa aikin komai suna jira ne su ga abinci a tebur sannan su samu kuɗi su kashe ba tare da sun yi aikin komai ba abin da ya samu na ce ban mu ji daɗin wannan kalamai na shugaban ƙasa ba shine duk wanda yake ɗan najeriya ne zai yarda da ni cewa samarin najeriya samari ne masu ƙwazo masu tsayawa su yi ƙoƙarinsu saboda su tabbatar sun kula da kansu sun sannan sun yi kokarin su ya kokari saboda tabbatar da cewa Najeriya ta zama abin ta zama a yau. Akwai wani mataki ku da matasan Najeriya za ku dauka akan wayannan kalamai ne shi shugaban kasa. Eh to matakin shine gaskiya muna expecting daya da shugaban kasa ya fito ya zo ya cire ya cinye wannan magana da yi. To shi ma dai ɗaya daga cikin shugabannin matasa a nan jihar Niger, Comrade Umar Muhammad Talban samarin jihar Niger ya ce ba su ji daɗin kalaman shugaba Muhammadu Buhari ba. A gaskiya ya juya mana baya don mu yadda muka san shugabanci ba wai shugabanci ya tsaya jila ya shiga jirgi ya yi wasu abubuwa ba management ne shi manaja ne na Najeriya kuma in kai manaja ne na Najeriya za ka identify matsalolin Najeriya ne sai ka dawo da wayannan abubuwan kamar da ya kamata a matsayin mu gaskiya ba mu ji daɗi ba don da ce ma ya yi wani gangami ne ya tara matasa ya yi mana fada to ya yi mana fada ne a matsayin shi na uba. To sai dai dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Sale Rijau ya ce ba a fahimci kalaman shugaba Muhammadu Buhari ba ne. Ni ma a matsayina na matasa na san cewa abin da ya faɗi gaskiya ne sai dai da yake wasu kullum masu kokarin su ci dudduke shi su ga ina ne kurakuran shi yake idan abin da yake nufi daban sannan jama'a sukan juya abubuwan sai ga suna ta juya suna kokarin su bata domin su kawo mashi bakin jini su. a halin yanzu dai a ranar talata nan ne dai ake sa ran kungiyoyin matasan Najeriya za su gudanar da wani taro a Abuja game da kalaman shugaba Muhammadu Buhari akan matasan Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya